This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kamo murya Amurka. Sashensa na harshen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yanzu haka yake muku magana a kan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. jama'a jamhuriyar Nijar za su jin sashen Hausa a gidajen rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu hauren ma'asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana Bello Galadanci ina tare da Maryam Dauda. muna fata kuma wani lafiya yau talata bakwai ga watan yuni rundunar sojan najeriya ta yi magana game da munanan hare-haren ta'addancin baya-bayan nan arewacin kasar ba za a ce taɓarɓarewa suke ba wani salo ne kuma kar ku nisa akwai batutuwa masu mahimmanci da muka tattauna sannan yau akan waɗannan har da muke su ku bugo mana waya ku bayyana mana ta yaya za a yi amfani da shafukan sadarwa na zamani domin takalar waɗannan har hare lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Jam'iyyar da ke mulki a Burundi ta lashe zaben 'yan majalisar dokokin da aka yi a ƙasar. Hukumar zaben ƙasar ta faɗa yau talata cewa jam'iyyar CNDD-FDD ta sami nasarar kujeru 77 cikin 100 a majalisar dokokin ƙasar a ta bakin wakilin murya Amurka Edward Rema. Wannan nasarar ta share fagen zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi ranar 15 ga watan Yulin nan. Shugaba Pierre ziza ya tsaya takara karo na uku na kujerar da aka yi ta takaddama a kai duk da sukar da wasu suka yi a kan cewa hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. Yanke shawarar tsayawa takarar da shugaban ya yi ta haddasa zanga-zangar tashin hankali wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa kuma hakan ya sa 'yan kasar fiye da dubu ɗari tserewa daga kasar. Wasu 'yan bindiga sun halaka mutane goma sha hudu talata a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar kenya ƙungiyar bada agajin red cross kuma ta ce akalla wasu su goma sha ɗaya ne suka jikkata a harbarbin da aka yi a ƙauyen soko umbuzi da ke kusa da iyakar somalia jami'ai sun ce waɗanda abin ya shafa ma'aikatan harkar ƙasa ne nan take dai ba a samu waɗanda suka ɗauki alhakin kai wannan hari ba amma mayakan sakan al-shabab da mazaunin su ke somalia sun kai hare-hare da yawa a kenya tun lokacin da dakaran kenya suka sa hannu a kokarin da ake yi na yakar mayakan masu alaka da kungiyar alka'ida a somalia a shekarar ta 2011 waɗannan harare sun kunshi manyan farmakai a wasu muhimman wurare ciki har da wanda 'yan bindigar suka kashe mutane 148 a jami'ar garissa a cikin watan afrilun shekarar nan suka kuma kashe akalla mutane 67 a wani wajen ajiye rukunin shaguna da ke birnin nairobi a shekara ta 2013 labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Mashawarta da ke neman ƙulla cikakkiyar yarjejeniya a kan shirin makaman nukiliyar Iran sun shiga rana ta ƙarshe ta tattaunawar da suke yi kafin cikar wa'adin da suka gindaya wa kansu yau talata a Vienna. Duk da dai akwai wasu 'yan batutuwa da basu daidaita ba, kuma ta yiwu a ci gaba da gana wannan da wasu 'yan kwanaki. wakilai daga Iran da kuma ƙungiyar ƙasashen da suka ƙunshi Amurka, Birtaniya, China, Faransa da Jamus sun yi wata ganawa ta sa'o'i biyu a daren jiya litinin wadda kuma suka ɗaga ta zuwa safiyar yau talata hakan ya sa aka kawo ƙarshen abin da ya zamo muhawara mai tsauri yayin da ɓangarorin guda biyu suka cimma wata yarjejeniya wadda suka ce za ta takaita shirye-shiryen makaman nukiliya iran don samun sassaucin takunkuman da aka sa mata An sa ran kammala wannan wato zagayen tattaunawar da suke yi wacce aka dasa a kan yarjejeniyar da aka kulla cikin watan Afrilun da ya gabata a ƙarshen satin da ya wuce, amma aka ɗage zaman da kwanaki bakwai. A yanzu haka kuma jami'ai daga ɓangarorin biyu na nuna alama cewa ta yi wa ƙara lokacin wannan ganawar. In har aka cimma yarjejeniyar ranar alhamis majalisun amurka na nan na da nan da kwanaki talatin su duba yarjejeniyar su kuma kada kura kan ɗage wasu takunkuman da 'yan majalisar suka sanya wa ƙasar bayan ranar alhamis kuma lokacin duba wannan yarjejeniyar zai koma kwanaki 60. jama'a a karshe ƙasar girka na cikin mawuyacin hali yau talata yayin da firaminista alexis tsipras ke ƙoƙarin shawo kan makwabtan ƙasashe na girka su goma sha takwas na yankin da ke amfani da kuɗin euro akan su rage wa ƙasar ɗanbin bashin da ake binta domin fitowa daga taɓarɓarewa tattalin arziki saboda kada ƙasar ta rasa kuɗaɗen gudanarwa don kada kuma ta fuskanci yiwuwar fita daga rukunin ƙasashe da ke amfani da kuɗin euro ƙasar girka ta tara ɗanbin bashi har dala biliyan ɗari da hamsin cikin shekaru biyar amma mr cyprus ya yi kira da a rage musu wannan bashi na dala biliyan ɗari kiran da aka yi banza da shi duk da cewa muhimman jami'ai na waɗannan ƙasashen tarayyar turai sun isa birnin brussels kafin a yi babban taron kolan tarayyar turai dangane da rikicin na girka shugabannin ƙasashen tarayyar turai da yawa sun ce suna shirye su tattauna da mr cyprus bayan da 'yan ƙasar suka kada kuri'a ranar lahadi nan da ta gabata na ƙin amincewa da buƙatar ƙasashen da suke bin girka bashi akan ɗaukar matakan tsuke bakin aljihu domin fitowa daga tabarbarewar tattalin arziki duk da haka jami'ai sun faɗa wa mr cyprus cewa akwai buƙatar ya bada tsarin shirin da zai maido da tattalin arziki na wannan ƙasa wanda ya sa 'yan ƙasar da yawa suka rasa ayyukansu bankuna kuma na rufewa har na kusan mako guda kuma masu ajiye kuɗi ba za su iya fidda kuɗi fiye da euro 60 a rana ba wato dala 67 kenan a na'urar da ake ciro kuɗi da aka fi sani da atm a turance shugaban ƙasar jamus angela merkel da take bayani jiya da litinin a birnin paris da ke ƙasar faransa tare da shugaban ƙasar faransa francois hollande ta faɗi cewa ba a ƙulla sabuwar yarjejeniyar neman sassaucin bashi da girka take nema ba kuma ta ɗora nauyi akan shugabannin ƙasar na girka akan su ɗauki matakai ba tare da bata lokaci ba domin cimma yarjejeniya masu bin tabbaci ko in ce masu bin tabbaci domin a ga an samu ci gaba na kasancewa cikin rukunin kasashen da ke amfani da waɗannan kuɗaɗe na wannan yanki wato euro. Baki da labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jama'a ganin yawaitar hare-haren mayakan sa kai a arewacin Najeriya a kwanakin baya ya sa sashen Hausa na murya Amurka ya tuntuɓi rundunar sojan Najeriya ta bakwai da ke birnin Maiduguri domin ji daga bakin su Kanal SK Usman shi ne kakakin rundunar muna tare da shi akan layi. Kanal wai me faruwa ne? Eto, eh kai zan tambaya saboda kai ne ɗan jarida, kai ka san abin da ke faruwa mun sami hare-hare na ta'addanci Ah, na kuna ɗin wake a 'yan kwanakin na a garuruwa da dama wanda na ƙarshe shine da aka samu da safe a zaria hmm. abubuwan da ke faruwa kenan ah, me yasa abubuwan nan sai taɓarɓarewa suke ah, ba za a ce taɓarɓarewa suke ba wani salo ne kuma na 'yan ta'adda za a ce idan kai la'akari da 'yan watanni da suka wuce kasan su waɗannan 'yan ta'adda na boko haram suna ma rike da wasu yankuna na ƙasar nan inda har suke kirarin kafa wata daula hmm. to da aka far masu sojojin najeriya suka fatattake su aka kore su kuma aka lalata duk wasu sansanoni da suke da su abin da ya rage sai sambisa akwai 'yan barbashin su da suka tarwatsa cikin al'umma kuma ba ma waɗanda suka tarwatsa ba ne kasan mutane ne da cewar suna zaune cikin al'umma muddin aka matsa musu za su canza salo. Hmm. To abin nufi a nan shi ne tun kwanaki an sha gaya ma al'umma da jama'a baki ɗaya yadda suka canza wannan salo wannan yaki na ta'addanci ba wani abu ne na sojoji kawai ba ko kuma jami'an tsaro kowa yana da rawar da zai taka yadda dole ne mutane su yi la'akari da wasu abubuwa musamman abubuwan da suke faruwa a duk inda suke walau mutane ne ko kuma wasu abubuwa da ba su gane ba. Amma kanal eh, a lokacin da suke canza salo ɗin nan eh, wani irin tanade-tanade da aka yi domin kiyaye irin waɗannan hare-hare tun da an san dama an aka tarwatsa su za su shiga cikin gari kuma jama'a su ne za su ji a su. Eh, eh kana nema ka ɗora ma jami'an tsaro laifi wani abu kullum an sha faɗi a kuma ba za a fasa ba cewar yaƙi da ta'addanci kai ba ma sha'anin yaƙin da ta'addanci ba duk wani abu da aka ce kula da sha'anin tsaro wani abu ne da ya jibanci kowa da kowa kowanne yana da rawar da zai taka hmm. abin da ku kuke nema ku nuna mutane ko menene sai a ce ko jami'an tsaro to eh za ka duba cewa jami'an tsaro saboda yanayin aikinsu kamata su jagoranci wasu abubuwa to amma irin wannan abu dole ne ya kasance kowa ya tashi tsaye ya ba da gudunmuwar shi gudunmuwar ba wai sai lallai ka dauki sanda ko kwari da baka ko wani abu a'a mm. dole ne za ka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa misali idan musamman duk wanda ya taso daga arewa mm. kai ka sani cewar da idan aka yi ko komin ma girman gari ko kuma kankanta shi mm. kowa zai sani kuma akwai wasu matakai da ake bi tun daga ah, mai unguwa dagaci amma a samu mashi masauki da sauransu amma yanzu mutane kuwa na kara zabi zube shi yasa waɗannan 'yan ta'adda suke amfani da waɗannan dama suke karkashe mutane dole ne kowa ya mike tsaye a rika la'akari in aka ga abin da ba daidai ba a garzaya a haɗi ma ko kuma a yi maganin abu eh ba za ka ɗauki hmm. abubuwa ba hakan nan da hannunka misali kana zargin ko ɗan ta'adda ka gan shi ka je ka tunkare shi saboda baka san irin abin da ke jikin shi ba hmm. amma dai kamata ya sanar akwai rawa da za a iya takawa na amfani da waɗannan sabon shafuka na zamani wato na sadarwa kamar su facebook ko twitter ko whatsapp ɗin nan wajen gani an takali wannan matsala eh, akwai ba ma wai akwai ba akwai matakai da aka ɗauka na jami'an tsaro a kullum yaumin kakan gani a kafafen yada labarai inda ake tunatar da jama'a cewar su kula fa su kula kuma kamar wasu da twitter in ma abubuwan suka faru misali a garuruwa ana haɗi wato zan ka ce gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ai kamata ka sha munaka ruwa to ka gani ana waɗannan abubuwan su kuma jami'an tsaro suna bakin ƙoƙarinsu ana faɗakar da jama'a To abin da nake so akwai hukumomi akwai kungiyoyi na jama'a na gari su kansu sai su dauka daga nan a ci gaba da faɗakar da jama'a yadda kowa za a haɗa ƙarhe da ƙarhe waɗannan 'yan ta'adda suke zaune suke musguna ma jama'a suke kashe-kashe an yi maganin su. To a ƙarshe a wane ne yake ba da oda ne wane ne yake jagoranta wannan ƙungiya ta Boko Haram? Eh, sai a tambaye ka don nima ban san shi ba. to madalla kanal sk usman kenan kakakin rundunar sojan najeriya a maiduguri mun gode kanal na gode eh. jama'a sauraku muna so ku bugo ku gaya mana ta yaya za a yi amfani da waɗannan shafuka na sadarwa na zamani wajen ganin an takali wannan matsala na kai hare-hare da kuma ƙara fahimtar abubuwan da suke faruwa lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar barin ƙara maimaitawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tara plus na ɗaya ga Idris Bila. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. afrilu dubu biyu da sha hudu ɗaliban aka sace su lahore fice su a garin cikok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su lahore fice su daga nan sai iyayensu hankalinsu ya su da duniya gabaninsu lahore fice su gwamnati na tarayya da dakarun farar soji su ce da iyayensu ila fice to su yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ce to su a ko'ina kan kai su ila fice Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Madala jama'a ga tambayar nan zan ƙara maimaitawa ta yaya za a yi amfani da shafukan sadarwa na zamani domin takala waɗannan hare-hare da ke ta yawaita arewacin najeriya musamman ma ƙunar bakin wake da kuma hare-hare 'yan bindiga muna jira ku buga mana lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar barin kala mitawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan fara da iko wato lagos waya iko eh malam musa ne daga iko malam musa menene naka shawara wato abin da yake son ba da shawara shine zuwa ga ainihin jami'an tsaronmu da Allah su yi kokari su dan kiyaye kuma a mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa waɗannan kamar ya dan ƙara min misali in ji abin da kake nufi to abubuwan da nake gani kamar yanzu waɗannan har-haren da ake badawa masu zafin nan hmm. yanzu lokacin nan da muke cikin azumi wannan har-haren sun yawa Eh. to ya kamata gaskiya jami'an tsaron mu su ƙara sa ido kuma mu kuma mu taimaka musu da addu'a ubangiji a madaukakin sarki Allah ya taimaka mana baki da madalla malam Musa daga Iko bari mu je Oyo waya Oyo Hello wani na Oyo To ba ma jin na Oyo bari mu je Kaduna waya Kaduna Assalamu alaikum. Malam Garabenti, kana magana da Akarami da shi aukar goma kenan Kaduna Najeriya. Malam Akarami a gurguje menene naka shawara? a yi shawara a tsakar Allah mu magana wani intanet ko wani yanar gizo gizo ko wani wani a Najeriya gaskiya mu ba shi bane. Illa kawai mu riƙa ganin jiragen sama suna yawo suna shawagi musamman na airport a Najeriya. Malam Akarami idan idan ƴan mata suna idan yan mata ana ajiye su daga cikin ƙaramin mota ko ana ajiye su daga ko suna saka hijabi suna shiga cikin jama'a suna fasa bam wannan ta za a jirgin sama ya taimaka. eh to wannan yana da kyau a ga ai cewa na to mutane su kula da kyau amma su yanar gizo ko kuma gana internet yana da abin nan kamar da ko mutane suka sa ido in suka ga mutum da ba gane da mashi wato shine amma an kasa a internet nan ko computer ko ma rubutu aka yi shi ganin rubutu nan kamar da rubutu hadari ne ma a gare mu in ka ga wannan ma zai ka ji mutum ya ga arsashi a ga da akarami bar mu je Jos wa Jos tun marasa na Jos bar mu leka jigawa a jigawa Hello. Hello. Wani ne? Hello, salamu alaikum. Wa alaikum assalamu, wani ne? Ni ne Ali Isa daga Jigawa. Malam Isa menene naka shawara? Shawara ta ma dukkan musulman duniya da Allah a kofar da roƙon Allah musamman ma na Najeriya. Hmm. a ci gaba da roƙon Allah a bisa wani al'amari Allah ya rufa mana asiri. Amin. Allah da Shafukan sadarwa da ake amfani da su na bayyana labarai da yaɗa labarai da kuma fahimtar da juna da saka hotuna su me kake tunanin za a iya da su domin a yi wani abu akan wannan matsala. To, wani al'amari duka ana abu nan ana abu nan amma ni babban shawara ta dai a duka mu a junanmu mu riƙa lura wadda ba kwanda ba mu sani ba mu wa hukuma ta bincike ko wane ne mun kuma ko a masallaci ne ko da a masallaci ne wanda yake ba na juma'a ba haka ko wane ne mu ga ko ba mu amince masa ba to ya kamata a sanar hukuma ta zo ta bincike shi a ga da Ali Isa bar mu je Joshua a Jos Hello Hello wani ne ah, ah Bruce Steven ne daga Jos Bruce Steven menene naka shawara a shawara na shine ni ina so mu yi koyi da abin da kanawa suke yi kaga kanawa idan sun yadda na lura in duk lokacin da suka ga bakin da ba su yarda da su ba sukan faɗa kuma gaskiyan kenan in ba mu mun yi hakan ba ba za mu ba za mu taimaka ma sojojin ba bayan haka a jos ne a nan ba a yi to a ga da buris bar mu je mubi waya mubi na daga Malam Audu Kawu menene naka shawara akai da za a amfani da waɗannan shafuka na sadarwa wajen gani an takalu wannan matsala na harhari? Ra'ayina dai shi ne ya kamata masu anguwa da su kace suwa su a dinga ba su horo akan cewa duk wani gani a wani ba sun shi ba to ya kamata a ba da sanarwa ko kuma a jama'an tsaro sun ga ba da numba ko da mutum yana anguwa ne ko wani abin da ba shi ne ba sai ya yi gidan su ya ja musu. a gaida da kawo bari mu ce sokoto waye sokoto sokoto daga abdulaziz abdullahi daga sokoto malam abdulaziz menene naka shawara ni ta shawara gaskiya yanzu irin wanga lokaci da ake ba aiki dai na jami'an tsaro ba hmm. aiki ne na kowa da kowa irin wanga abu da ya sha mana ko ido game da irin mutanen da ya gani ba tsohon huska maza da mata To mun gode Malam Abdulaziz daga mun kai wani kanni wani mugun yanayi ga mu cikin wata mai albarka. Mun gode Malam Abdulaziz daga Sokoto eh, da wannan waya taka. Ga waya daga Gashuwa a Gashuwa. Alhaji Idris mai Barkono da Joshua Jihar Yobe a Najeriya. Alhaji mai Barkono ya za a yi da wannan abu ne? To wannan al'amari dai ni abin da shawaran da zan bari shine ya kamata mutane kowa ya dukufa ya zama sikiritin kansa. Hmm. a dinga kurkula da abubuwan saboda abubuwan nan ya kai masha Allah ta'addancin ya yi yawa Alhaji mai barkono kana da WhatsApp eh ba ni da WhatsApp ka san masu amfani da shi ko ka fahimci da ake amfani da shi eh sai dai na yi bincike to shi kenan mun gode alhaji mai barkono daga gashuwa wai kace ta karshe sai gobe za mu sake bude laika mun gode duk wanda suka samu damar buga mana jama'a na tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe biyar sauran mintuna tara a daidai wani lokaci da musulmai ke azumi to ga tambaya me azumi yake nufi ne sheikh malam muhammad a najeriya ya ba mu ansa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أنقلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أن الصوم ثلاث درجات شي أزمي ينادى درجوجي قدا أكو akwai azumi na amawa akwai azumi na khasawa akwai azumi na khasawan khasawa kamar yadda ubangiji yake cewa wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bigafilin amma ya amalu azumi na amawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i azumi na khasawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i da kuma kamewan gaɓuɓɓa daga saɓon Allah. Azumi na kasawan kasawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i da kuma kame zuciya da kamewan gaɓuɓɓa daga saɓon Allah da kamewan zuciya daga tunanin saban Allah irin wannan azumin ne annabi mai tsada aminci yake cewa iza asbaha ahadukum yawman sa'iman fala yarfas wala yajhal fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im idan ɗayan ku ya waye gari yana azumi to kar yi alfasha kar yi wauta idan ma wani mutum ya zage shi ko ya nemi faɗa da shi to ya ce masa ni ina azumi ba zan ce maka komai ba to irin wannan azumi shi ne Allah yake cewa asaumu li wa ana ajizi bihi azumi nawa ne kuma ni ne zan yi sakayya da shi a lokacin da ladansa ya kare a wajen biyan zunuban ayyukansa na sallah da azumi da zakat za a taba ladan azumi sai Allah ya ce kar a taba wannan azumi a lissafa mani dukkan zunubin wannan bawan nawa zan biya shine ma'ana wa ana ajizi bihi zan biya da shi inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiban inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin alhamdulillah assalamu alaikum Yanzu kuma sai sharhi Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kimanin mutane biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ke gudanar da rayuwa kan ƙasa da dalar Amurka ɗaya da santi ishirin a rana. Bankin Duniya ya ƙayyade da dala ɗaya da santi ishirin biyar mafi ƙanƙanci da mutum ɗaya ke buƙata domin sayan abubuwa da yake buƙata a rana. A yau ana ɗaukan wannan adadin a matsayin matakin talauci a ƙasashe waɗanda suke rayuwa ƙasa da wannan kimanin mutum ɗaya daga cikin kowaɗanne mutane shidda ko kuma kashi goma sha bakwai cikin ɗari na adadin mutanen duniya na zama ne cikin matsanancin talauci. Matsanancin talauci ya wuce abin da za a fassara shi da wata lamba ko kuma adadi. Yana nuna rashin cimma burin rayuwa da rashin inda al'umma ta sa gaba da matsananciyar rayuwa. Yana nufin gudanar da rayuwa ta hanyar yin abin da ba zai yiwu ba tsakanin ko mutum ya sayi abinci ko magani ko muhalli ko kuma samun ilimi saboda mutanen da ke rayuwa cikin talauci na kashe sama da kashi tamanin na kudaden shigarsu ne akan abinci kuma ba su iya aje kuɗi domin biyan bukatun da ka iya tasowa cikin gaggawa har ila yau sama da shekara ashirin da biyar da suka gabata yanayin na samun ci gaba tun shekarar dubu ɗaya ɗari tara da tasa'in adadin na yanzu biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ya rage ne daga zuwa biliyan ɗaya da tasa'in da ɗaya an samu ci gaban kashi arba'in da uku cikin ɗari kuma a yanzu mun yi imanin cewa nan da zuwa shekarar 2030 za mu iya fitar da mutane biliyan guda daga cikin ƙangin matsanancin talauci. Tare da taimakon hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID a Turanci, Amurka tare da haɗin kan ƙasashen abokan hudarta na aiki tukuru domin farfaɗo da tattalin arziki da kiwon lafiya da isasshen abinci da ilimi da daidaito da kwanciyar hankali da ingantacciyar gwamnati domin miliyoyin jama'a. Wannan lokaci shi ne na farko a tarihi da muke da kayan aiki da fasaha da kuma niyyar kawo ƙarshen matsanancin talauci nan da shekara ta 2030. Ba ƙaramin aiki ba ne, amma abu ne mai yiwuwa. Amma sai dai mun haɗa hannu tare da matsayin al'umma ɗaya domin goyon bayan wannan ƙoƙari. Don haka dole ne mu juya ƙarfin ci gabanmu da manyan mu wajen kawo ƙarshen matsanancin talauci a misali samar da isasshen abinci, inganta rayuwar yara da inganta ilimi. Dole ne mu gayyaci jama'a daga faɗin duniya da za su fito da kuma ƙirƙiro sabuwar hanyar magance ƙalubalen ci gaba da ya ci cinyewa. Kuma dole ne mu bunƙasa ci gaban tattalin arziki da kuma alaƙanta mutane da tattalin arzikin duniya. Idan za mu iya yin dukkan waɗannan abubuwa, kuma idan za mu iya ƙara hanzarin ci gaba da sa ido kan waɗannan sauyin, mun yi imanin za mu iya, kuma lallai za mu iya kawo ƙarshen matsanancin talauci cikin shekaru goma sha biyar. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Jam'iyyar da ke mulki a Burundi ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a ƙasar. Hukumar zaben kasar ta faɗa yau talata cewa jam'iyyar CNDD-FDD ta samu nasarar kujeru 77 cikin 100 a majalisar dokokin kasar a ta bakin wakilin murya Amurka Edward Raymer. Wannan nasarar ta share fagen zaben shugaban kasa da ake shirin yi ranar 15 ga watan Yulin nan. Wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane goma sha yau talata a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar Kenya. Ƙungiyar ba da agajin Red Cross kuma ta ce akalla wasu su goma sha ɗaya sun jakata a harbe-harben da aka yi a ƙauyen Soko Umbuzi, wanda yake kusa da iyakar Somaliya kuma jami'ai sun ce waɗanda abin ya shafa ma'aikatan haƙar ƙasa ne. Nan take dai ba a samu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin ba. Mashawarta da ke neman ƙulla cikakkiyar yarjejeniya akan shirin makaman nukiliyar Iran sun shiga rana ta ƙarshe ta tattaunawa da suke yi kafin cika wa'adin da suka gindaya wa kansu yau talata a viyana To, madala tattalin labaran duniya kenan. Jama shi kenan abin da muke da shi a shirinmu na yau baki ɗaya sai da sanyin asuba idan Allah ya so aka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. yanzu amma da ita maryam dauda ta kawo mana cikakkun labaran duniya da daniel brown wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai mu Suleiman Tarawale. Ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington nake ce Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.